الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ban sani ba sabon wata ya kama to talatin yau talatin ko to talatin ga watan almuharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 25 ga watan ga watan bakwai miladiya ta 2025 kamar yadda dai muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda wadda ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano don ci gaba da karatu da muka saba duk mako-mako a wannan lokaci alhamdulillahi kamar yadda sanarwa ta gabata mun gama littafin ahkamu birrul walidai na sheikh muhammad salih al-munajjid ina ganin tun kafin a sallah kenan ko azumi tun kafin azumi ko kuma muka yi alkawari insha Allahu za mu karanta littafin jami'u tirmidhi na al'imam abu isa al-tirmidhi rahimahullahu ta'ala to kuma muka dan ba da dama don yan uwa su mallaka kuma allah cikin hikimarsa an samu hanyoyi na sauƙaƙa wa yan uwa wajen su mallaka din akwai yan uwan da suka siyi wasu kwafi suka ce a raba waɗanda ake ganin suna da himmar zuwa gurin karatun kuma kila cire kudin a siya zai dan yi musu nauyi sannan kuma akwai a nan masallaci alhaji saminu shi ma ya yi wani ainihin wato babban aiki ta hanyar rage wato kudin shi littafin wato daga dubu goma sha kamar biyu ya ce duk wanda ya kawo rabi insha Allah za a cika masa rabi kuma shi ma na ga duk wasu cikin yan uwa su ma sun samu damar mallaka ta wannan hanyar to duk wanda dai ya bada kowace irin gudunmawa wajen ganin yan uwa sun mallaki wannan littafi Allah ya saka masa da alkhairi da abin da za mu karanta tun daga farko har zuwa ƙarshe Allah ta'ala ya sa su a cikin wato a cikin ladan Allah kuma ya dora musu a cikin mizani sannan allah maɗaukakin sarki ya yawaita irin waɗannan domin abun ya zama sai addu'a a rayuwa ta yi nauyi musamman ga kowa da kowa hususan kuma ga ɗaliban ilimi wato ta yi nauyi ga kowa ga kowa musamman kuma ga ɗaliban ilimi wanda dama galibin rayuwarsu sun shagaltu da ƙoƙarin koyo da koyarwa to za ka samu al'amarin ya ɗanfi musu nauyi kuma an riski ainihin wato zamani da komai ya tsefe da littattafai irin waɗannan na addini za ka ga kuɗi ɗan kaɗan in ka je kasuwa sai ka sai littafi kamar irin wannan mai mujalladi ɗaya a baya sai ka ga zai wahala ga littafi ya kai dubu ɗaya sai dai ka dinga jana ɗari bakwai ɗari takwas ɗari tara ba kowane littafi ne yake hawa da dubu ɗaya ba amma yanzu ga shi mujalladi guda ana maganar dubu goma sha biyu to kaga lallai a karatun zai zamana lallai sai mawadata sun sako hannu wajen yin wannan babban jihadi wajen taimakawa ɗaliban ilimi wajen mallakar littafai na addini soft copy ba zai wadatar ba a ce a waya mutum zai dinga buɗa yana karanta duk da cewa shi ma hanya ce da mutum zai iya karatu amma gaskiya mun fi gamsuwa da ɗalibai su saba da hard copy ɗin ya zama na mutum yana da hard copy din babu laifi idan mutum yana halin tafiya ko baya kusa da littafi ko baya kusa da library dinsa ya buɗe waya don karanta wani littafi ko duba wata matsala amma inda mutum yana da imkaniya da zai buɗe hard copy to wannan gaskiya na farko akwai albarkar shi kansa ɗaukar littafi din da buɗe shafukansa sannan ya fi sauƙin karatu domin gano wuri cikin kankanin lokaci fiye da waya yanzu aka ce ka buɗe shafi na kaza ko wata matsalar ma kana son ka ga inda take gila in a littafi ne da ka duba fihirisa to zai maka sauƙi kawai ka koma shafi na kaza nan da nan ka buɗe da sauransu da haka dai wannan jihudi da yan uwa suka yi wajen samar da wannan littafi da ma littafai da aka samar a baya ta irin wannan hanyar da wayanda kila za a samar ta irin wannan hanyar a nan gaba to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka yan uwan da suke wannan da alkhairi sannan muna shajja a sauran yan uwa su ma su shiga cikin wannan tsari na samar da irin wannan hanya ta sauƙaƙa wa ɗaliban ilimi mallakar littafi ko dai a siya a bayar fi sabilillah ko kuma a rage kudin wannan gaskiya tsari ne wanda yake mai ban sha'awa sosai Allah ta'ala ya yawaita mana irin su Allah ta'ala ya saka da alkhairi sannan a sanarwa ta biyu akwai kofi na masallaci wanda tun kamar satin da ya gabata na ji ko sati biyu ma an sanar cewa masallaci su ma ana bukatar a ajiye na masallaci saboda ainihin wato 'yanci rani masu dan zuwa haka fisha ko su zo wucewa kan hanya to kaga wannan insha Allah za su iya samun damar daukan littafi na masallaci su duba tunda dama ba a da garantin za su kuma dawowa ko kuma sai kuma in Allah ta'ala ya sake sa sun waiwayo to kaga dai ire-iren su za su samu wanda za su duba su kuma yan uwa dalibai wanda muke yau da kullun insha Allah mallakar nasu na kansu wannan shi muka fi so kuma alhamdulillah an samar da wannan amma yan uwan da basu samu ko dai basu samu waccan gara basar da aka samar da littafin ba ko kuma ba sa cikin waɗanda kila suke ma'abuta lazumtar karatun ko da yaushe to akwai kofi da aka ajiye na masallaci kawai abinda muke roƙon yan uwa mu zama ɗaliban ilimi masu aiki da iliminmu ba daidai ba ne an ce wannan kwafi ne na masallaci haƙƙin masallaci ne kada wani ya san wata dabara da zai yi ya ce shi ma dai ko ta halin kakasa ya mallaka bari ya ɗauka ya fita da shi wannan gaskiya in aka haka an yi rashin kyautawa kuma an yi rashin ladabi wanda abinda za mu karanta dai a maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama ne da ayyukansa a cikin wannan littafi da haka ba zai zama abu mai ban sha'awa ba a ce mutum ya yi rashin gaskiya wajen daukan wannan littafi na masallaci ya je ya ainihin wato fita da shi sannan a yi haƙuri duk sanda aka idar da karatu su ma'abota jibi da masallaci za su tabbatar da adadin kwafin da suka fito da shi ya dawo gaba ɗaya ka yi haƙuri in an zo ƙila ba gama ɗan dudduba ba an ce kawo saboda an tashi daga karatu domin aka ce za a kyale kowa sai lokacin da yake so ya dawo da shi wannan zai bayu zuwa ga batan littafin da haka lokacin da kila muke kokari kafin a yi sallah ce in kwafi goma aka fito da shi duk kwafi goma ya dawo in ashirin ne kwafi ashirin din ya dawo to wannan gaskiya shi muka fi bukatar yan uwa su ba da haɗin kai a kai kuma kar ka samu kaikayi a ranka wajen cewa kawo ana so a tattara amma insha Allah dai yan uwa wanda suke so su mallaki nasu tun daga wayannan hanyoyi da muka samar ko aka samu to insha Allah ina ganin kamar har yanzu wannan hanyar ba lalle ta zama an rufe ta ba insha Allah in mutum ya kawo rabi insha Allah za a cika masa dan shi ma ya mallaki nasa amma waɗannan kwafi wanda za mu ga sunan a markaz a jiki lalle a kiyaye ɗaukan su da niyyar fita da su wannan ya saba wa koyarwa ta addini ba daidai ba ne a wannan kenan a gurguje Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon karanta wannan littafi daga farko zuwa ƙarshensa Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye mutum tibe da ainihin wato zamiya wajen dukkan abin da za mu karanta Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai ya ba mu ikon fahimtar abin da yake daidai sannan abin da muka karanta muka fahimta Allah ya ba mu ikon aiki da shi kamar yadda aka sani duk sanda za a karanta wani littafi to akan yi kokari wajen a karanta kaɗan ko wani daga cikin tarihin marubucin littafi a to wannan shi ma ba za mu bar wannan sunna din ba ya kamata kafin mu fara karatu mu san wane ne wannan mai littafi sannan a yi haƙuri muƙaddima za ta ɗan iya tsawo kafin mu shiga cikin littafin kai tsaye saboda littafin yana da wasu khasiyya tasa wato akwai wasu tsare-tsare da littafin ya zo da su da wasu fawa'id wanda da buƙatar a abin da sannan akwai wasu terms da shi imamu tirmizi ya yi amfani da su a ciki wanda da buƙatar mu warware in ya ce kaza ko abu kaza da imamu tirmizi ya faɗa a littafin yana nufin kaza ko ga abin da wannan abin yake nufi misali zai yana da wata yana da wani usulubi ya ce wafil babi ya kamata mu san wafil babu din nan me yake nufi yakan shine kadai yake da tsarin ya kawo hadisi ya ce hadha hadithun sahihun garibun ko hadha hadithun hasanun sahihun hasanun sahihun garibun ko hadha hadithun sahihun garibun ko hasanun garibun da sauran ire-iren waɗannan so insha Allah duk zamu ji zan dan za ku ɗanyi hakuri za ku ji ba na karanta cikin littafin ku zan koma ne cikin sharhin da abin nan muhammad abdulrahman mubarak furi ya yi cikin sharhin da aka yi wannan littafi wanda akwai yana da shuru da yawa amma dai wanda yake hannuna shine tuhfatul ahwazi na shi al-mubarak furi rahimahullahu ta'ala so za mu ɗan ɗauki bayanan suna da faɗi da ya kawo shi imamu tirmidhi bai yi wata mukaddima ba kuka duba kawai kuna duba za ga ya ce bismillahir rahmanir rahim kawai sai ce babun sai ya shiga to wannan wasu malaman suna da irin wannan tsarin na kawai su yi basmala su fara littafin su wasu kuma suna da tsarin su yi mukaddima kamar imam muslim in ka ka dauki sahihu muslim za ga yayi doguwar mukaddima sosai a cikin littafin kafin a shiga cikin littafin to shi kuma imamu tirmidhi wasu daga cikin ka'idojin ma sai da ya tafi can karshen littafin a can ya danyi wasu bayanan to shi yasa mu muna ganin zamu dauki bayanan tun a farko dan ya zamanto muna tafiya babu bukatar sai mun tafi kuma mun kawo wani abu kuma mun yi bayanin sa in muka riga muka gama tun a farkon darasin mu to insha Allah kaga duk inda muka ci karo da wannan ka'idar da mun faɗe ta ɗalibai za su iya tuno ainihin wato me aka faɗa a wannan shi kenan kawai sai mu wuce abu na farko shine tarjama ta imam at-tirmidhi rahimahullah al-hafiz ibn wato ibn al-athir a cikin jami'ul usul ya ce huwa abu isa shi imam at-tirmidhi ana masa alkunya da abu isa wato muhammad ibn isa ibn saura ibn musa ibn dhahak as-sulami ad-darir al-bugi at-tirmidhi al-hafiz al-mashhur wannan malami imam at-tirmidhi ya fi shahara da abu isa domin shine kama alkunyarsa amma sunansa muhammad ibn isa ibn saura sannan babban malami ne mashhuri wanda ya wallafa littafin jami' za mu tattauna game da shin sunan tirmizi za a ce ko jami'u tirmizi to kowanne dai aka faɗa ba zai zama abin nan ba ba dai kamar ya fi shahara da jami'u tirmizi duk da naga kamar kwafin da ke hannunku sunan tirmizi aka sa wa in kana babu wani laifi dan mutum ya kira shi da sunan tirmizi amma kamar yadda imam as-sana'ani da wato al'imamu zahabi da askalani duk waɗannan sun tafi akan cewa wannan littafi ya fi shahara da sunan jami'u tirmidhi shi sa kaga anan ma ce musanniful jami' wato wanda ya wallafa littafin aljami'u wa kitabul ilal alkabir wa shama'il wannan su ne kamar in an ce imamu tirmidhi to za ka yi saurin tuna shi da waɗannan littattafan shi jami'u tirmidhi ɗin da kuma littafinsa kitabul ilal al-kabir da kuma shama'il wanda yanzu aka yi ikhtisarinsa shama'ilun muhammadiyya ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai da ake koyi da su a ilimin hadithi kuma ɗaya ne daga cikin manyan malamai al-huffaz an ce an haifi imam abu, abu isa at-tirmidhi an haife shi ne a shekara ta 200 a wani kaulin kuma sun ce an haife shi shekara ta 200 ne da tara shekara ta 200 da tara an fahimta ko alhafiz ibn hajar a cikin at-tahzib at-tahzib ya ce imam abu haisa a tirmizi ahadul a'imma ɗaya ne daga cikin manyan jagorori kuma malamai ɗafal bilad wanda ya karaɗe garuruwa kuma wa sami'a khalqan min al-khurasaniyin an ce da yawa ɗalibai daga garin khurasan da iraq da hijaz duk sun ji karatu ko sun ji daga imam abu isa a tirmizi sun ambata a wannan littafi cewa wayanda suka yi ruwaya suka yi ruwaya daga abu isa tirmizi akwai irin so abu hamid ahmad ibn abdullah ibn dawud almarwazi attajir sannan akwai alhaitham ibn kulayb ashashi akwai muhammad ibn mahbub abul abbas al-mahabubi al-marwazi akwai imam ahmad ibn yusuf an-nasafi akwai kuma mahmud ibn numair da ɗansa muhammad ibn mahmud sannan akwai muhammad ibn makki ibn nuh akwai abu ja'far muhammad ibn sufyan ibn nadr akwai muhammad ibn al-mundir ibn sa'id al-harawi da wasu da dama waɗanda duk sun ji karatu ko sun ji wannan littafi na jami'u tirmidhi ma'ana kamar can gaba za mu karanta suwaye ruwat ma'ana waɗanda suka ruwaici wannan littafi na jami'u tirmidhi daga imam a tirmidhi to karka manta waɗannan da muka lissafa suna daga cikin waɗanda suka ji jami'u tirmidhi daga wajen shi ainihin wato imam abu isa tirmidhi abu isa tirmidhi asalinsa ɗan ƙasan marwa ne kakansa ya taso daga marwa a lokacin lais bin sayyar sai ya zauna a madina wato cikin birnin tirmis wanda ake kiransa tirmidhi din da shi to asalinsu daga marwa ne kakansa sai ya taso sai ya zauna a garin tirmis to sai aka haifi abu isa tirmizi shi a tirmis din kuma a nan ya taso alhafizu zahabi a cikin tazkiratul huffaz yake cewa sami'at tirmidhi tirmidhi ya ji karatu daga wajen manyan malamai kamar qutaybah bin sa'id da aba mus'ab da ibrahima ibn abdullahi al-harawi da isma'il ibn musa as-suddi da kuma suwaid ibn nasr da ali ibn hujr da muhammad ibn abdul malik ibn abi shawarib da abdullahi bin muawiya al-jumahi da 'yan ɗabakar waɗannan sannan tafaqqah fil hadith ya ƙware a ilimin wato hadisi bil bukhari a wajen malamin sa yayi karatu a wajen imamu bukhari sannan imamu tirmidhi ya ji daga imamu muslim imam muslim shi ma yana daga cikin wanda abu isa tirmidhi ya ji hadisi daga gare shi sai dai an ce bai ruwaici hadisin muslim ba a cikin jami'u tirmidhi sai hadisi guda ɗaya kamar yadda zahabi ya faɗa cikin at-tazkira tazkiratul huffaz a wajen tarjamar imam muslim yace rawa anhu tirmidhi hadithan wahidan yace imam tirmidhi ya ruwaici hadisi guda ɗaya daga imam muslim to idan har mutum zai ruwaici hadisi guda ɗaya a wajenka a kira shi ɗalibinka to ina ga wanda ya karatu da yawa ko ya karanci hadisai da yawa shi yasa al-hafizul iraqi a cikin sharhin da yawa tirmidhi yake cewa imamu tirmizi a littafinsa jami bai ruwaici wani abu ba daga imam muslim sai wannan hadisin ahsu hilala sha'bana li ramadan wannan shi kadai ne hadisin da imamu tirmizi ya ruwaita kuma ya rubuta shi cikin jami dinsa daga imam muslim wa huwa fi riwayatul aqran kuma wannan hadisin yana daga cikin riwayatul aqran wato ruwayar tsare ku da sa'annin juna ana kiranta riwayatul aqran domin da shi alhafizul iraqi da abu isa tirmizi sun yi tarayya fi kathirin min shuyukhihim a cikin da yawa daga cikin abin da suka samu daga malaman su to wannan yana daga cikin abin da malamai suka faɗa akan shi abu isa at-tirmizi sannan kamar yadda muka faɗa waɗanda suka ya karantar akwai makahul bin al-fadl akwai muhammad bin mahmud ibn ambar haddata anhu wannan sun yi ta hadithi daga gare shi sannan akwai wato abd bin muhammad akwai haitham ibn kulayb akwai ahmad ibn ali akwai abul abbas al-mahbubi da wasunsu da yawa sannan wa haddasa anil imam al-bukhari aidan hadithai an ce ya wato haddasa anil bukhari ya zantar da hadisi da ya ji daga imam al-bukhari hadisai guda biyu a cikin shi littafin sa jami akwai hadisin ibn abbas fi qaulillahi azza wajal ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha imam tirmidhi ba da ikhrajihi fi tafsir suratul hashar bayan ya fitar da wannan hadisin a cikin tafsirin suratul hashar yace sami'a wato afwan daga cikin hadisan da imam bukhari shi ma ya ji su daga wajen imam at-tirmidhi kenan kaga malamin sa ne ma ya ja hadisai guda biyu daga wajen abu isa tirmidhi daga cikin hadisan da imam bukhari ya ji a wajen abu isa tirmizi akwai wannan hadisin na tafsirin faɗin allah ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillah wal yukhzi al fasiqin cikin suratul hashr shi kansa imam abu isa tirmizi yake cewa sami'a minni muhammad bin isma'il hadha al hadith yace muhammad bin isma'il al bukhari ya ji wannan hadisin daga gare ni hadisi na biyu suka ce hadisin abi sa'id inda yake cewa ya ali hadisin sayyidina ali wato ya ali la yahillu li ahadin an yujniba fi hadha almasjid gairi wa gairika duk da cewa hadisin imam al-bukhari ya da'afa shi imam tirmidhi bayan ya fitar da wannan hadisin cikin darajojin sayyidina ali radiyallahu anhu sai ce kad sami'a muhammad bin isma'il minni hadha alhadith yace wato muhammad ibn isma'il al-bukhari ya ji wannan hadisin daga wajena kaga kenan akwai hadisai guda biyu da Imam al-Bukhari ya ji daga Abu Isa Tirmidhi Imam al-Zahabi yake cewa Ibn Hibban a cikin Kitabu Thiqat ya ce kana Abu Isa mimman jama'a wa sannafa wa hafiza wa zakara wato Imam Abu Isa Tirmidhi malami ne daga cikin wanda ya tattara hadisai yayi tasnifi ya haddace sannan Abu Sa'id al-Idrisi yace kana Abu Isa yudrabu bihi al-mathal fil hibs yace Abu Isa Tirmidhi yana daga cikin malaman da ake buga misali da su a hadda mutum ne da Allah ta'ala ya bashi zakira yana daga cikin waɗanda ake buga misali da su a cikin wato abin da ya shafi hadda shi yasa al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi yake cewa sami'tu Umar bin wato Umar yaqul mata al-Bukhari falam yukhallib bi Khurasan mithla Abi Isa fil ilmi wal wara' waz zuhd yace Imam al-Bukhari lokacin da ya rasu a garin Khurasana bai bar wanda ya wuce Abu Isa Tirmizi ba a ilimi da tsantseni da zuhudu baka hatta amiya Abu Isa Tirmizi saboda zuhudinsa ma'abocin kuka ne yayi kuka har sai da ya makance wa baqiya dariran sinin ya zauna cikin yanayi na makanta tsawon wasu shekaru ina fata an gane الحافظ أشكن تقريب التهذيب أشكن تهذيب التهذيب عفوا يكي وقال الإدريسي كان الترمذي أحد الأئمة يتي إمام الترمذي ahadul a'imma alladhina yuqtada bihim fi ilmi alhadith ɗaya ne daga cikin manyan jagororin da ake yin koyi da su a ilimin hadisi sannafal jami'a wat tawarikha wal ilal tasnifa rajulin alimin mutqinin al-idrisi ke cewa imam abu isa tirmizi ya sannafa littafin jami'u tirmizi da tawarikh da al-ilalul kabir kuma tasnifi irin wanda yake kai da ka karanta littafinsa ka san mutum ne malami mutuƙin kana yudrabu bihi al-mathal fil hifz shi ma al-idris yake cewa abu isa tirmidhi wato malami ne da ake buga misali da shi a abin da ya shafi hadda ina fata an fahimta to manya-manyan tasanif da kuma masu amfani da yawa cikin littafan abu isa tirmizi akwai aljami wa fi akhirihi akwai kitabul ilal a cikin ƙarshen wannan littafin akwai ainihin wato kitabul ilal wa qad jama'a fihi fawaid hasana ya tattara fa'idoji masu kyau a ciki la yakhfa qadruha ala man waqafa alaiha duk wanda ya tsaya ya karanta wannan littafin wato fa'idojin da ke ciki ba za su zama koyayyu ba a wajensa daga cikin at-tasnif din ima wato abubuwan da ya wallafa akwai al-ilalul kabir kamar yadda muka ambata wa huwa mustaghanin an at-tawsif wannan ba ma sai an bada sifarsa ba da haka wa fihi mu'dhamun naqal an shaykhihi al-bukhari daga ciki akwai littafin sa shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan wa huwa ahsanul kutubi al-mu'allafa fi hadha al-bab yana daga mafi kyawun littafin da aka rubuta shi a wannan babi na tattara shama'il ɗabi'u da halayen annabi sallallahu alaihi wasallam littafi ne wanda akwai albarka a cikinsa yana da wallafe-wallafe kamar a tarih wa zuhud wal asma wal kuna kama fit tadrib ibn al-khallikan ya faɗa haka kamar yadda as-sam'ani shi ma ya faɗa haka ya ce imam abu ibn al-khallikan da as-sam'ani suka ce imam at-tirmidhi ya rasu a alƙaryar buk a shekara ta 279 an haife shekara ta 209 ya rasu shekara ta 279 an ce yana da shekara 70 a duniya ya rasu ya ambaci wannan a cikin littafinsa al'ansa ga wani ɗan tambihi imam abu isa tirmidhi ya kai dan uwa ka sani imamun mashhurun thika wato imami ne kuma mashhuri kuma thika hafizun mutkin muttafaqun alai wato hafiz ne a ilimin hadisi kuma mutkinun wanda malamai sun ittifaki akan haka alhafiz a cikin at-taqrib ce ahadul a'immati thika ahadul a'imma abu isa tirmidhi ɗaya ne daga cikin a'imma thikatun hafizun haka alhafiz abu ya'la shi ma ya ce muhammad ibn isa ibn saura ibn shaddad alhafiz sika muttafaqun alai lahu kitabun fi sunan wa kalamun fi jarh wa ta'dil rawa an ibn mahbub wa, wa ajilla bi marwa yake cewa abin ban mamaki kuma anan game da ibn hazm duk wannan yaban da malamai suka yi wa abu isa tirmidhi to shi a wajen ibn hazim majhul ne da aka shi abu isa wato abu isa tirmidhi da littafin nasa jami'u tirmidhi shi ibn hazim bai yarda da su ba da aka in ka tambaye shi abu isa tirmidhi kawai cewa zai majhul an gane ko majhul da aka radda faradda alaihi almuhaqqiquna min ahli alilmi bil hadith manyan malamai ma'abota saman sanin hadisi muhakkikai sun yi raddi ga shi ibn hazm al-hafiz az-zahabi cikin mizanul i'tidal yace muhammad ibn isa ibn saura al-hafiz abu isa tirmidhi sahibul jami' thiqa mujma'un alai walal tifata ila qawli abi muhammad ibn hazm yace kar ku saurari maganar abu muhammad ibn hazm fihi da yayi akan ibn da yayi akan imamu tirmidhi fil fara'idi a cikin wato al-fara'id min kitabil isal a wani littafin sa al-isal anan ne yace innahu majhul da aka tambaye shi Abu Isa Tirmidhi anan littafin sa yace innahu majhul fa innahu ma arafa wala adra bi wujud al-jami' wal ilal alladhi lahu intaha dan shi ibn Hazm bai san Imam Tirmidhi ba bai san da wani jami'u tirmidhi ba da littafin al'ilal to tun da bai san tirmidhi ba ba zai san malik tafan nasa ba da haka shi a wajensa majhul an gane ko ga wata fa'ida da ita ma ya kamata mu santa kana abu isa tirmidhi fi akhir umrihi dariran karshen rayuwar abu isa tirmidhi ya makance laktilafu fi wannan magana ce da babu wani sabani a cikinta wa inna mal ikhtilafu fi annahu inda kawai malamai suka dinga saɓani shin an haife shi dama can makaho ne ko kuma ya zama makaho ne daga baya bayan da yana gani to anan ne aka ce wasu suka ce innahu wulida akmah an an haife shi ma a haka a makance wa qila wasu suka ce ala bal ba haka bane ya makance ne fi akhir umrihi a ƙarshen rayuwarsa wal haqqu thani na biyan shine gaskiya cewa yana gani haka aka an haife shi da ganinsa amma daga baya Allah ta'ala ya jarabce shi da laruran makanta wa qala wa hadha ma al hikayati al mutaqaddima an at-tirmidhi yani fi hibzi fa'ida wata fa'idar daban qad arabta an nasmat tirmidhi muhammad yanzu ka san cewa sunan abu isa sunansa muhammad alkunyarsa shine abu isa wa qad ikhtara tirmidhi kunyatahu ala ismihi shi imam tirmidhi ya fi son ma ka kira shi da abu isa fiye da sunansa ya fi zabar a kira shi da alkunyarsa fiye da a kira shi da sunansa an gane ko da haka shi baya yin fas baya ta'abiri game da kansa illa bi abi isa inda zai faɗi kansa sai ya gaya ma shi sunansa abu isa shi yasa kari habadul ulama at-takanni bi abi isa duk da cewa wasu malaman suna ganin makaruhi ne yin alkunya da abu isa almakayi alkai alkunya da abu isa a wajen wasu malaman makaruhi ne saboda wani athar da ibn abi shayba in kun tuna mun karanta ina jin a wani littafi wani karatu ne ne muka yi maganar alkunya wannan littafin tarbiyatul aulad fi dawil kitabi was sunna na fata an gane sannan mun dan sake tattauna wannan matsala a cikin muktasar zadil ma'ad ibn abi shayba ya fitar a cikin musannaf dinsa babu ma yukrahu lirrajul wai babin da yake magana akan an karhanta mutum an yuktana bi abi isa a yi masa alkunya da abi abu isa ya ce haddatna al-fadl bin dukai an musa bin ali an abihi anna rajulan iktana bi abi isa wai wani mutum yayi alkunya da abu isa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce inna isa la abalahu yace shi fa isa ba shi da uba ana cewa kai ne abu isa ai shi isa ba shi da uba an gane ko ya kuma fitarwa da shi ainihin wato ibni abi shaiba a cikin musannaf dinsa cewa حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن عمر بن حفص عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له wai sayyidina Umar ya taba dukan wani ɗansa iktana bi abi Isa da yake wa kansa alkunya da Abu Isa faqala sai sayyidina Umar yake cewa inna Isa laysa lahu abun kamar ana kyamatar da mutane saboda annabin Allah Isa alaihi salam ina fata gane da haka shi Isa laysa lahu abun sayyidina Umar ya ce wa dan sa kace kai ne Abu Isa ai shi Isa ba shi da baba amma manyan malamai sun ba da amsa game da wannan hadithin na farko sun ce hadithi ne mursal cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ainihin wato ya ce inna isa la abala da ya ji wani mutum ya yi alkunya da abu isa wannan hadithin mursal shi kuma hadithi na biyu mawqufi maganar sayyidina Umar ya daki ɗansa akan ya yi wa kansa alkunya da Abu Isa wannan shi kuma mawqufiya ce to mu ɗauka ma hadithin ya inganta marfu'i ba wai ana hana yin alkunya da Abu Isa bane bal fihi bayanul amrul waqi' wato ana yi min bayani ne na abin da ya faru bi anna Isa la abalahu in ka kira kanka abu isa a ce eh to ka iya kira kanka abu da isa amma shi annabin allah isa na farko to shi kuma ba shi da uba na fata an gane wa inna ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika lahu mizahan wasu malaman ma suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam mu dauka hadithin ma ya inganta ba mursal bane to annabi ya gaya wannan mutum ne haka yana masa kakaci yana masa raha ya sunan ka yace ai ni abu isa yace to ai shi isa ba shi da uba an gane ko kama qala lirrajuli istahamalau kamar yadda annabi yana yin irin wannan raha din kamar yadda ya taba cewa wani mutum da ya ce amakin Allah ka ɗauke ni sai ya ce to inni hamiluka ala waladin naka ya ce to karka samu damuwa zan ɗauke ka akan ɗan taguwa faƙala ya rasulallah ma asna'u bi waladin naka ya ce amakin Allah ɗan taguwa kuma me zan yi da ɗan taguwa kuma ya ɗan taguwa zai iya ɗauka ta faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hal talidul ibul illa nuk ya ce to raƙumi me yake haifa ba raƙumi ba ma'ana ai ko da babban ne ai haifasa aka ne ka an gane ku kaga shi sai ya dauki abin dan kankani ake nufi sai ce zan dauke ka akan dan dan taguwa sai ce to ai duk raƙumin da ka gani haifasa aka ai taguwa ce ta haife shi an gane ko akhrajahu tirmidhi wannan hadisin imamu tirmidhi shi kansa ya kawo mana wannan hadisin zamu karanta shi a babul miza babul raha an gane ko yawwa da aka ba matsala don kana, kana da ɗa isa a ce maka abu isa ba ka da matsala an gane ko fa'ida ta gaba al'allama ashah abdulaziz a cikin bustanul muhaddithin ya ce alhakimu tirmidhi ana samun matsala wato shi at-tirmidhi din nan ba mutum ɗaya bane ake kiransa kamar yadda in kun tuna lokacin da muka zo karatun hikmatu min at-tarikh ibnu hajar ba guda ɗaya bane ibnu hajar al-asqalani ba guda ɗaya bane kamar yadda muka ce ibnu jariru dabari ba guda ɗaya bane ɗaya nagartacce ɗaya kuma aka san haka ina fata an gane to shi kansa ana samun matsala wani lokacin kaji an ce rawahu tirmidhi sai ka ɗauka shi a tirmidhi abu isa to ka gane wannan alhakimu tirmidhi sahibu na wajirin usul akwai wani da ake kiransa hakimu tirmidhi yana da wani littafi na wajirin usul ghaira abi isa tirmidhi ba fa shine abu isa tirmidhi mai jami'u tirmidhi ba an gane ko yau ba shi bane ba shi bane wanda zaka ji ana fadar hadisansa fi sihahis sitta a cikin kutubu sitta sihah din nan imamu imamu tirmidhi to ba wannan hakimu tirmidhi din bane wa amma nawadirul usul fa akthar ahadithu domin shi kansa nawadirul usul wannan littafin na shi hakimu tirmidhi mafi yawan hadisansa masu rauni ne ba a la'akari da su wa aktharul juhal amma da yawa waɗanda ba su sani ba يظنون سنا تمانا أن الحكيم الترمذي شيء حكيم الترمذي هو أبو إيسى الترمذي شيني أبو إيسى الترمذي كما يندى الدكتور مالا كبير مرو الله يقارى مثلا فيها yake cewa cikin tahqiqi da takhriji da yawa muktarul ahadith yace ya ga mai muktarul ahadith ji ya dan samu wannan kuskura sai ya kawo hadisi na hakimu tirmidhi ne amma sai ya jingina shi zuwa ga abu isa tirmidhi ina fata an gane da haka suna jingina waɗannan hadisai masu rauni na shi hakimu tirmidhi sai su jingina wa abu isa tirmidhi da haka wannan shi ma sai mutum ya fahimci haka wa yaz'umuna kuma suna cewa anna hafi jami'i tirmidhi sai kace sai ce ai wannan hadisi yana cikin jami'u tirmidhi kuma sai ka koma ka, duba jami'u tirmidhi daga farko har karshe ka ga ba wannan hadisin saboda hadisin yana cikin nawadirul usul na shi hakimu tirmidhi to sai malam yake ce maka al-mashhur bi tirmidhi min a'immatil hadith talata wa'inda suka shahara da sunan tirmidhi cikin malaman hadisi mutum uku ne akwai na farko abu isa ja sahibul jami wanda za mu karanta littafinsa kenan abu isa tirmidhi shine na farko akwai na biyunsu abul hasan ahmad ibn al-hasan shi ma al-mashhur bi tirmidhi al-kabir shi kuma ya fi shahara da at-tirmidhil kabir akwai wannan sannan al-thalis na ukun su akwai al-hakimu tirmidhi shi kuma sunansa abu abdullah muhammad bin ali ibn al-hasan ibn bishr az-zahid al-hafiz al-mu'addin sahibu tasanif wa huwa mashhurun bil hakim at-tirmidhi shi kuma an fi sanin sa da hakim hakimu tirmidhi ina fata an gane ka koma imam zahabi ya yi wannan bayanin a cikin tafkiratul hufaz wata fa'ida ka sani annal imama aba isa tirmidhi abu isa tirmidhi ma imamatihi wa jalalatihi fi ulumil hadith duk da girmansa da ya kai kololuwa a ilimin hadisi da kasantuwarsa min a immaci hada sha'an yana cikin manya-manyan malamai masana a wannan sha'ani na ilimin hadisi duk da haka mutasahilun mutum ne mai sassauci mutasahilun mai yin tasahuli ne fi tashihil ahadith wa tahsiniha yana daga cikin almutasahilun waɗanda suke da sassauci wajen nan da nan za su inganta hadisi ko su hassana shi الذهبي إمام الذهبي أشكي ميزان الاعتدال وجن ترجم ترجم كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني sai wajen tarjama wannan mutum sai ya ce ƙala ibn ma'in ibn ma'in game da wannan mutum kathir ibn abdullah sai ce laisa bi shay'in imam shafi'i da imam abu daud suka ce rukunun min arkanil kadhib wannan kathir ibn abdullah yana cikin shika-shikan ƙarya rukunun min arkanil kadhib imamu ahmad daraba ala ahadith ala hadithi imamu ahmad shi baya amfani da hadithin sa yana in an ce shine ya rawaito hadithi yana watsar da hadithin addara qutni da wanin sa suka ce matrukun wannan kathir bin abdullah din matruk ne abu hatim abu hatim yace laysa bil matin yace ba shi da karfi wannan kathir bin abdullah imamu an-nasai yace laysa bi thiq laysa bi thiqa yace ba thiqa bane mudarrib bin abdullah al-madani yace ra'aitu wa kana kathirul husuma shi ma yace na ganshi mutum ne mai yawan husuma lam yakun ahadun min ashabina ya'khudhu anhu yace ba ɗaya daga cikin malaman mu da yake karba hadisi daga kathir bin abdullah ila qauli har zuwa fadin da yake cewa wa amma tirmidhi duk da yanda malamai suka yi wa wannan kathir bin abdullahi rubdugu wajen rashin ingancinsa amma abu isa tirmidhi rawa min hadithi ya ruwaice ya ruwaita daga hadisinsa kaman hadisin as-sulhu jaizun bainal muslimin kuma wasahahu da ya ruwaice hadisin kuma ya inganta shi falihada la ya'tamidu ulama shi sa malamai ba sa dogara ka cokan ala tashihi tirmidhi akan ingantawar imamu tirmidhi intaha wannan magana ka koma cikin mizanu na i'tidal zaka ganta haka wajen tarjamar yahaya wato a cikin shi mizanul i'tidal din imam zahabi wajen tarjamar wani da ake kiransa yahaya bin yaman ba'da zikir hadisi bin abbas annan nabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ambaci hadisin ibnu abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da khala kabaran wai annabi ya shiga makabarta ko ya shiga kabari fa usrija lahu sirat sai aka haska masa ainihin wato fitila kaga wannan hadisin hassanahu tirmidhi imamu tirmidhi ya hassana shi ma'a dha'af ma'a dha'afi thalathatin fi tare da cewa akwai mutum uku duk da'ifai ne a cikin hadisin da aka fala yughtaru bi tahsin tirmidhi ba a ruduwa dan imamu tirmidhi ya ce hadisi sahih hasanun ne ko sahihi ne haka a tarjaman Muhammad Al-Hassan ibn Abi Yazid Al-Hamdani Al-Kufi yace Ibn Ma'in yace sami'ina minhu wa lam yakun bi thiqa yace wannan Al-Hamdani Al-Kufi din ba thiqa bane a wani lokacin ma kala sai ka ji yace kana yakribu yana yana dan dana ƙarya Imam Ahmad yace ma arahu yusawwi shay'an yace ba komai bane ba bai yi daidai da wani ba shi da wani ainihin wato abin da za a dauka ta tare da shi Imam An-Nasa'i yace matrukun Imam Abu Dauda yace da'ifun wani lokaci ma yace kazzabun sannan thumma ba'da zalika bayan duk wannan bayani ba'da zalika hadithu Abi Sa'id قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن sai aka kawo hadithin da wannan mutum ya ruwaita wai manzo Allah ce duk wanda alqur'ani ya shagaltar da shi an zikiri ga barin ambato na wa mas'alati da roƙona to zan bashi fiye mafificin abin da na ba wanda ma suka roƙe ni alhadith hasanahu tirmidhi annan hadisin imamu tirmidhi ya hassana shi ko ba za a hassana shi ba alhafiz alhafiz wa qala alhafiz alhafiz a cikin azzaila'i cikin nasibin raya ya ce imam turmidi rawa min hadithin minhal kuma ya yi ruwaya daga hadithin minhal wato al-minhal khalifa an al-hajjaj bin arqa an ata ibn abi raba an ibn abbas anna nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala qabran laylan fa usrija lahu siraj al-hadith qala hadithun hasan imam turmidi ya ce wannan hadithi ne hasan wa unkira alai kuma an masa inkari li anna madarahu li anna madarahu ta ko ina an ka zagaya ka biyo ka biyo wato can din hadisin ma'ana isnadin hadisin yana dawowa da kai ne ala al-hajjaj ibn arda wa huwa mudallis walam yadhkur sama'an kuma idan malami yana yin tadlisi ba a karbar ruwayarsa sai in ya sarraha bi tahdid sai ya sarraha bi samaha bi sama'a ina fata an gane to wannan mu ajiye wannan insha Allah ba ma son mu nitsa dai akan wannan sannan ga wata fa'idar daban ka sani anna aba abdullah al-hakim shi ma yana daga cikin mutasahilun wannan ba sai mun dauke ta ba dan yana so ya kwatanta mana irin tasahulin imam tirmidhi da tasahulin abu abdullah an-naisaburi abu abdullah al-hakim an-naisaburi alƙari a cikin awa'ilul mirqa sharhul mishka yana cewa a'ala asani da tirmidhi wato mafi daukakar isnadin imam tirmidhi ma ya kunu wasi da tani baina huwa baina nabi sallallahu alaihi wasallam shine hadithin da ya zama tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam tsani biyu ne wasu da biyu ne walahu hadithun wahidun fi sunanihi yana da hadisi guda daya a cikin sunan dinsa bi hadha dariq da yake da irin wannan hanyar wanda tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu da biyu ce wa huwa ya'ti 'ala an-nasi zamanun shine hadisin ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi alal jamra hadithin da yake cewa wani zamani zai zo wa mutane yayi ko sauran mintuna to wato yake cewa wato wani zamani zai zo wa mutane mai haƙuri a cikin mutane wajen riko da addininsa kamar wanda yake rike da garwashin wuta ne fa isnadu aqrabu min isnadil bukhari kaga wannan isnadin hadithin yafi kusanci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da isnadin imam al-bukhari da muslim da abi daud fa inna lahum thulathiyat domin imam al-bukhari imam muslim imam abu daud su ma suna da wasu isnadai da ake kira thulathiyat wanda tsakanin su wasu da su da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne wato abin nan tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu dar uku ne to sai malam muhammad abdurrahman mubarak furi ya ce wannan magana ta alkari da ya kawo ta cikin awa'ilul mirka ba haka take ba domin imamu tirmidhi ya ruwaci wannan hadithin a cikin jami'i ɗinsa fi kitabil fitan haka ba kamar yadda ka ji shi haka haddathna isma'il ibn musa al-fazari ibn ibn tasuddi al-kufi haddathna umar ابن شاكر عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمره هذا حديث غريب شيء اي وجه امام الترمذي ما wannan hadisin غريب ne min hadha alwajh intaha da haka falaisa baina tirmidhi wa baina nabi sallallahu alaihi wasallam fi isnad hadha alhadith wasitatani da haka tsakanin imam tirmidhi da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan isnadin ba wasita biyu bane bal fihi thalathu wasa'id wasiɗar shi ma uku ne ba biyu ba ne ismail ibn musa umar ibn shakir anas bin malik kaga wasiɗar mutum uku ne fa hadal hadith sulasi da haka wannan hadisin shi ma sulasi ne walaysa isnadu aqrabu min isnad al-bukhari kuma wannan ba za a ce isnadin sa yafi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da isnadin bukhari da muslim da abi daud ba kaman yanda shi alqari yake fada a cikin awailul mirqa na fata an gani ta wato in ba warware wannan abubuwan makai ba za mu shiga karatun ne mai ta koma a baya sai kuma tattauna da malamai suka yi game da imamu turmidi wasu daga cikin malamai sun ce ba hanafi yana bin mazhabar hanafiya ne sun riya cewa annal imam aba isa tirmizi kana shafi'i mazhab wasu kuma suka ce ba shafi'i wa ba'dhum qalu innahu kana hanbali mazhab wasu kuma suka ce ba hanbali ne shi imam abu isa tirmizi ba hanbali wa hadha qawluhum bi afwahihim wannan abinda suka faɗa da bakunan su kenan wa batilun ma yaz'umuna kuma abinda suka faɗa ba haka bane wal haqqu zance na gaskiya imam abu isa tirmidhi lam yakun shafi'iyan wala hanbaliyan kama annahu lam yakun malikiyan wala hanafiyan imam abu isa tirmidhi ba ba shafi'e bane ba ba hanbali bane kamar yadda ba ba malike bane ba ba hanafi bane bal kana huwa rahimahullah imam abu isa tirmidhi rahimahullah min ashabil hadith yana cikin malaman hadisi shi muttabi'an lissunna abu isa tirmizi shi yana bin sunna ne amilan biha kuma mai aiki da sunna mujtahidan mujtahidi ne ghairu muqallid shi ba muqallidi ba ba muqallidi bane li ahadin min rijal an gane ko wa hadha zahirun wannan kuma shine bayyanannen zance liman qara a jami'ahu ga duk wanda ya karanta jami'u tirmidhi dinsa wa am'anan nazara wata dabbara fihi in dai yayi tsayi ya zurfafa tunani yayi tadabburi cikin jami'u tirmidhi zai gane imam at-tirmidhi baya nasabtuwa zuwa ga wata mazhaba wala ajabu amma abun mamaki annahum kaifa za'amu annahu kana shafi'iyyan me yasa suka ce shi ba shafi'i ne au hanbaliyan alam ya'lamu annahu ban san cewa imam abu isa tirmizi law kana shafi'iyyan muqallidan lil imam shafi'i da ba shafi'i ne mai takallidanci ga imam shafi'i la rajjaha madhhab imamihi shafi'i fi jami'il mawadi'il mukhtalif fi fiha to da an samu yana rinjayar da mazhabar malaminsa a dukkan matsalolin da malamai suka yi sabani aw aktharuha ko mafi yawa ala madhhabi gairi wa hamahu wa nasarahu wa ayyadahu kama huwa sha'anul muqallidin da ya taimaki mazhaban malaminsa ya bata kariya ya karfafe ta kamar yadda wannan sha'anin masu takalidanci da mazhaba haka suke in aka samu sabani sai su karkata zuwa ga mazhabinsu lakinnahu lam yaf'al zalika amma imamu abu isa tirmizi bai haka ba bal radda bal ma yayi raddi fi ba'd al mawadi a wasu wurare min kitabi a wannan littafin nasa jami'u tirmizi qaula shafi'i yayi raddi a wato akan maganganun imamu shafi'i a wurare daban-daban na fata an gane an ce lokaci yayi to insha Allah za mu tsaya a nan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله